Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shiri na tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke amsa tambayoyin da masu sauraron mu suka aiko mana kuma yake zuwa muku duk mako a wannan tasha. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku bayani akan wani mataki mai cike da kalubale da mata ke kaiwa a rayuwa da yadda za su tinkare shi. Sai kuma karashin amsar tambayar da aka yi akan rikicin Falasɗinawa da Isra'ila. Sai a kasance tare da mu. To madalla ba tare da bata lokaci ba za mu tsunduma cikin shirin da karashin amsar tambayar da aka yi a gaba da rikicin falastinawa da isra'ila a tattaunawar mu da abokin aiki abdulkarim ibrahim shikal ya fara bayani ne akan abin da ya sa rikicin ya kici ya cinyewa inda ya ɗora bayani akan wurare masu tsarki da ake tinkaho da su a yankin abdulkarim jamuji kaga kuma nan ne ake rigima din zancen wurare masu tsarki saboda tun daga addinin yahudu da kiristanci da musulunci waɗanda su ne ake kallo a matsayin addinai guda uku saukaki mm. to dukkan su kowa yana tinkawar waɗannan wuraren saboda tsarkin su mm. to kuma yau an karɓe shi daga hannun um, kulawar majalisar ɗinkin duniya zai koma ƙarshen kulawar isra'ila kaga a wannan bangaren rigimar ma wata sabuwa ce a cike nan. Mm. Eh, amma lallai wurare masu tsarki a dokokin ƙasa da ƙasa musamman jerusalem birnin kudus a ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na ƙarshe game da wannan birni yana karkashin falastini ne kuma karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya kafin shi donald trump ya ce ya mayar da shi cikin isra'ila sau daga karshe an haka nazarin ko an haka hangen mi kake ganin zai kawo maslaha tsakanin waɗannan jinsin al'umma ni ina ganin kamar yadda aka tsara kafa isra'ila a yau mm. in dai aka tafi haka babu zancen a samu ƙasar falasini ba zai yi ba saboda idan ka duba akan taswirar duniya mm. raben gaza mutanen gaza ba su yi iyaka da mutanen ramallah ba wato wanda suke rayuwa a can bangaren da mahmudu abbas yake ramalla gabar yammacin kogin jordan hmm. ana kiran shi da english west bank hmm. da faransanci ana kiran si jordani hmm. wannan bangaren san bai yi iyaka da gaza ba kuma isra'ila ta yi gine-gine da kamfanoni da mutane dubbai ko miliyoyi suna rayuwa ana noma ai zancen wa a kwaci wannan filin a haɗa shi da wancan gaza ta haɗi da wancan bangare na yammacin gabar yammacin kogin jordan su haɗe a samu palestino san ba zai taɓa yiwa ba in ma za a samu palestino sai dai a same ta ko dai a ramallah ɗaya kenan ko kuma a same ta a gaza amma palestiniya su haɗe a matsayin ƙasa a wannan tafiyar da ta siyasa ba zai yiwu ba sannan akwai ƙasa ta bayan fage wanda jama'a ba sa son faɗa wasu na ganin cewa shine a daddara cewa kai ba za a kafa palestino ba ma'ana za ka tambaye to ya za a yi da sauran mutanen mm. to wasu na ganin cewa suka rage a miƙa wa jordan can bangaren ramallah kenan yammacin gabar yammacin kogin jordan a baiwa jordan su zama yan asalin kasar jordan su kuma mutanen gaza dama makwatan su ne mutanen masar egypt mm. sai haɗa su da mutanen masar su zama ƙasa guda isra'ila ta ɗibi inda take bukata daga nan zan ci ya kare to ga daga ƙarshe dai akwai wanda ke ɗaukar wannan rikici a matsayin rikici na addini tsantsa har musamman ƙasashe masu tasowa kaga an ba hammata iska akan wannan rikici ta fuskan addini to wane irin ƙarin bayani za ka yi musu ko wayar to ni gaskiya ban sani ba wata tashin farin mm. manufar kafa isra'ila yana da nasaba da cutar da wani addini amma a yadda abun yake tafiya a yau mm. baya da alaka da addini ni a tawo fahimta kenan abin da sa nake faɗar haka mutanen da ke rayuwa asalin mutanen Falasɗinu mm. da Kudus da sauran garuruwa irin su Bethlehem da makamantansu akwai Kiristoci akwai Musulmi akwai Yahuda wurin mm. waɗanda kuma suke ibara ta addini na wata addini waɗannan guda uku kina ɗauke shi a danganta shi da wani addini ɗaya tilo ni dai bani da wannan ra'ayin gwagwarmaya ce ko kuma rikici ne na siyasa da wata manufa ta samun madafan iko da arziki da kuma kasancewar akwai wani reshe saboda kasan wasu na ganin cewa isra'ila kamar wata jiha ce mata amerika kuma amerika tana bukatar wannan lardin ko kuma wannan yankin na gabas tsakiya saboda tasirin siyasar ta akan waɗannan ƙasashe arzikin da Allah ya basu to kenan kusa da su ga Isra'ila kusa da su ga wata jiha ta Amerika ni na fi kallon shi a matsayin siyasa kawai maimakon addini amma jama'a za su iya fakewa da addini su ce watakila a ce a ah, mafi yawan mutanen da ke rayuwa a falasini musulmi ne tabbas mafi yawan su musulmai ne amma akwai kiristoci akwai yahuda akwai musulmi kuma dukkansu suna haɗewa cikin suna haɗewa wuri ɗaya sannan kuma muraren ibada mafi tsarki ga mafi yawansu suna nan wajen saboda musulmi idan ka cire makka da madina wuri na ibada mafi tsarki ga shi ne wannan kudus din jerusalem su addinin kirista kuma dama cikin inu nan bethlehem take inda aka haife su almasihu idan ka ɗauki yahudawa kuma nan asalin su nan inda jerusalem din take inda annabi dawud da annabi suleiman suka zauna nan tsatson su yake na addini da kuma na kabila Kina na a zo a danganta shi da ni addini a yau da ni da bani da wannan ra'ayi gaskiya to muna godiya kwarai da gaskiya to makin nagode sosai ala ahdi ala dini ala ardi tilaqini ana nahli ana fdiho ana dami falastini falastini falastini ana dami falastini ko godiya mai tarin yawa abdulkarim ibrahim shikal sai kuma tambayar da muka samu daga sani haruna zango wanda ke zaune a garin umaisha a jihar nasarawar najeriya ya ce ina bukatar a mun bayani a kan alfanun ma'aikatan gwamnati ga tattalin arziki kuma ina gaskiyar bayanin da wasu gwamnoni da daidaikun jama'a ke yi cewa idan jiha na da yawan al'umma miliyan biyar kuma ma'aikatanta kusan miliyan ɗaya asara ce ga jihar ko kuma rashin adalci ne ga al'umma duba da cewa waɗanda ba sa aikin gwamnati sun firin jaye. na mika wannan tambaya ga wakilinmu na kaduna garin gwamna a najeriya aminu sani sado wanda ya gana da malam abdullahi abubakar gwandu malami kuma shugaban sashen gudanar da aiki a kwalejin kibiya da fasaha ta najeriya da ke kaduna watan kaduna polytechnic to aiki kowane iri ne ko na gwamnati shi aiki abinda ake nufi ka yi wani abu a biya ka wani abu kuma lokacin da kake yin wannan abin kana ba da gudunmuwa ne ga ci gaban ƙasa misali idan aka ce kai alkali ne da ake kira turanci josh aikin ka ne ka yi maslaha tsakanin jama'a ka ba mai gaskiya gaskiya idan an samu saɓani ko rashin fahimta ashe ka ga aikin da shi alkali yake yi a fakaice ko ma kai tsaye yana taimakawa tattalin arziki ƙasa misali domin yana taimakawa wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma yana taimakawa wajen sasantawa tsakanin al'umma da maslaha da al'umma su zauna lafiya da kuma duk wanda zai zalunci wani ya san cewa akwai hukunci kuma mun san cewa ƙasa ba ta ci gaba idan ba zaman lafiya haka aikin soja haka aikin malamin gona idan kai malamin gona ne waɗanda ake kira extension workers da turanci za ka ilmantar da manoma ne mutanen karkara mutanen karkara ne idan ka ilmantar da su wajen tafiyar da noma na zamani idan suka samu wani ƙalubale wajen aikin su ga yadda za su yi idan sun samu matsala kaza ga yadda za su gyara ashe kaga kana ba da gudunmuwa ne wajen ilmantar da mutane su ma su ƙaru su samar da abinci abinci ga ƙasa su samar da ci gaba ga ƙasa su ma su umfana su samu abin kaga kana ba da gudunmuwa to wannan shine ake nufi da aikin gwamnati kuma hanyoyin da ma'aikacin gwamnati yake ba da gudunmuwa ga cigaban kasa in ka ɗauki malamin makaranta zai ilmantar da yara yara za su samu cigaba ƙasa za ta samu cigaba al'umma za su samu wayewa waɗannan hanyoyi kowa da rukunin shi aikin gwamnati rukuni rukuni ne ta hanyar inda aka ɗauke ka aiki ta hanyar inda kake ba da gudunmuwa kenan to inda matsala take a nan yanayi irin na najeriya da turanci suna kiran shi najeriyan factor wasu suna maganar cin hanci da rashawa matsaloli dai suna nan da yawa idan aka ɗauke ka aikin da kai baka iya ba aikin da kai baka san shi ba kuma baka san ya za a yi shi ba kaga baka da wata gudunmuwar da ka bayar kenan to kaga irin wannan kaga wannan ba za ka ce shi ma'aikaci ba ne a dan cin ne saboda haka akwai rashin fahimta da dama a najeriya ga me wane ne ma'aikacin gwamnati wasu sun ɗauka kawai dai ka zo a ɗauki kuɗi ne a baka to kuɗin nan kuma na jama'a ne kuma aiki aka ce aiwa jama'a kai da aka ɗauka aiki aka ce kai musu to watakila baka iya aikin ba baka ma san aikin ba baka ma san makama ima za ka fara to kaga wannan ba za a ce shi ma'aikaci ba ne amma ainihin ma'aikaci yadda aka tsara domin dokokin nan akwai su tsare-tsaren nan akwai su idan za a bi su ma'aikatan nan za su ba da gudunmuwa fiye da duk da kake tunani sai kuma tambaya ta biyu eh, ya ce yana so hawa yau da ƙara mishi ƙarin bayani dangane da kalaman da wasu gwamnoni da kuma kun jama'a ke yi cewa idan jiha na da yawan al'umma eh, misali miliyan biyar kuma ma'aikatan ta sun kusa miliyan ɗaya asara ce ga jihar kuma rashin adalci ne ga waɗanda ba su aikin gwamnati wanda kuma su suka burin jaye. eto eh al'amuran da suke faruwa najeriya magana ta gaskiya abin tausayi ne kuma muna cutar da kanmu ne domin misali za ka je ofis wadda yake ofis ɗin nan an tsara ta akan aikin mutum uku daga iski akwai a takarda akwai ma'aikata sun kai goma sha biyar a ƙarshe mutum biyu ne ko uku suke aiki sauran duk yan zaman ƙarƙashin bishiya ne wani sai wata ya yi ya zo ko kuma ya rika tambayar bai ga alat ba tana abubuwan suke faruwa kenan najeriya ni na san ofis ɗin da ke da kwamfuta daya kwamfuta operator daya ke nema amma akwai mutum bakwai a list cewa duk kwamfuta operators ne kuma albashi ake biyan su duke jama'a ne ake ɗauka ana ba su kuɗaɗen nan za a yi amfani da su wanda zai amfani duk ɗan kasa misali idan ka ce babban gari kamar kano ko kamar sokoto ko jos idan aka inganta sha'anin ruwa za su amfani kowa har dabba idan aka inganta sha'anin wuta zai amfani kowa har dabba da take wurin zai amfani kasuwanci da masana'antu zai kawo ci gaban ƙasa to idan aka ce an ɗauki kuɗin nan an ba da su a hannun wasu 'yan ƙalilan mutane kuma su ɗin ba aikin da suke yi to ya kaga an cutar da sauran al'umma to amma jama'a suna buƙatar bayani kuma al'umma suna buƙatar a tafi tare da su su san me ke faruwa abinda bature ke kira transparency da accountability wanda ina ganin gwamnatoci a najeriya da shugabanni ba su da shi watakila akwai waɗansu matsalolin da ba su san al'umma su sani to wannan wani abu ne daban amma ana buƙatar waɗannan abubuwan a wayar da kan al'umma kuma a gaya musu gaskiya kuma su san menene yake faruwa wannan cece kuce yana faruwa ne domin al'umma ba san ma me yake faruwa ba to amma kuma gaskiya ne idan mutum an ce ya bar aiki idan yana da haƙƙi a ba bashi haƙƙin shi shi ma wani babban kuri ne wanda gwamnatoci suke eh, mutum ba injin ba ne da kake ganin ka gaji da shi ko tsohon mota ka gaji da ita kawai kai fakin ɗinta ka kai gaba a ah, martaba da darajar ɗan adam ta wuce haka to wannan dai shine bayani muna godiya wala masha Allah na gode ibi na kogo duka dodo mai fadda na kogo duka dodo tun dai da nuna baka dodo la shakka nuna maka dodo zan karka da yakin baka dodo mai dalle na ce maka dodo kudan sando na ce maka dodo akan kwaɗayi ka hallaka dodo makwarwa ta tono maka dodo burkel burkel zabuwa sai kuka take bakan gida ya shanye ruwa Aminu Ladan Alon Waka kenan kuma muna fata mai tambaya ya gamsu kuma ya karu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sai a aiko da tambayoyi masu ma'ana RFI Hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ku. Sai tambayar da ta fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da injiniya Isa Saddam suka ce muna so a yi mana bayani a game da wani mataki da mata ke kaiwa a rayuwa wanda a turance ake kira menopause shin kowace mace ke shiga irin wannan mataki ta yaya mace za ta tunkari kalubalen wannan al'amari na menopause to wakilinmu na baucin yakubu a najeriya ibrahim malam goji ya tuntubi dr hassan muhammad garba babban likitan asibitin palikon da ke bauchi kuma ga bayanin da ya yi a zantawarsu menopause yadda ka faɗa da zo ita ce ɗaukewan al'ada ɗaukewan al'ada nan kuma takan zo gurbi-gurbi daban-daban daban a su wanda lokacin an san cewa aka ce mace al'adan na ɗaukewa don ba rana ɗaya zai ɗauke cibba a hankali a hankali ne to ita ma da kansa ta san cewa ga jikinta na sheƙi amma mahaifanta na tsukewa girma ya fara zuwa makwayanta kambun kwanta su ma suna kan shanyewa sun fara basa jefa koyi kuma ba su harba koyi kamar da to in har ba su harba koyi kamar daɗin nan sinadaran da suke sa mahaifan ma da kanta ta harbo ta tsutsa jajini ta taro kamar soso soso ki har ka zo ka ce wata zagayar ta yi al'adar nan ba su iya taimakon mahaifan ma ta yi haka ɗin kuma sai ga al'adan ya fara zama gunduwa dama kwana biyar ko shida ne ka fara kwana hudu kwana uku kwana biyu kwana ɗaya har hankali na ɗaya kenan na biyu in kuma wata wata ko wata tana da ta san bakonta za ta sauko mata ta san da wannan sai daga wani ya tsallake wani ba da rata wani ya tsallake wani ba da rata har lokaci zata ta yi har manta da shi ta ah na ga kamar na wata biyar ba yin al'ada ba ya fara daukewa kenan iya tafiya banda haka akwai wasu wanda su kuma nasu halittan da yanzu muka yanzu an san mata fa especially matan mu afirka mata suka jin shekara hamsin ko da karin ɗaya ko da ragin ɗaya ko biyu haka aladan ke ɗaukewa to akwai so da su ba su je ko ina ba sun fara al'adan kenan shekarun ba su ja ba ga ta nan budurwa budurwa ce amma suka zuwa al'adan ya fara daukewa har ya zo a dauke din a turanci muna da sunan sai ana kiransa precocious menopause al'ada ya fara daukewa lokacin da aka zaton zai dauke bai dauko ba yadda ka san a bangon kasa halittar mu kowa da nasa wa kasa daukewan al'adan mata kowa da nata to sai sa ta gaba kuma yace shin kowace mace ce take shiga wannan mataki na daukewar al'ada wato menopause to aka ce in dai da farawa da shawa ko ba haka ba duk macin da ta balaga ta fara al'ada to tabbas akwai ranar daukewansa amma akwai wasu kuma wanda su aka haifo su mahaifan da kanta ba ta da kogon a ciki da ma har zai bunƙasa ya zama tana ma al'ada akwai su wanda toshe tana yi amma bai fita waje na toshe ne wancan daban ne amma akwai wanda su cikin mahaifan ma na ga mahaifan amma dan kankane ke kamar nan karamin goro ba ta ma al'ada amma ga ta mace ta haɗu sai ka sai ce ku toko ita ma al'adan ya dauke da sauri na wannan masu daukin al'adan ne ba ka ba na talita ne mahaifan ne da kansa kawai ba lafiya to kaga wannan bata fara ba bille ya dauke wata kuma sai girman ya fara zuwa mata sosai sai ta je al'adan ba ta samun sa wata wata yadda kowace mace yawancin mata za a ce suke bi wata nata sai ta su a cikin shekara guda mai kuma ce ta yi kamar sau goma sha biyu ko sau sha uku in za bi watan arabi watan eh, wata ta sama kwana shi da takwas sai ka je ta ce makaifa ta yi ko sau goma ne ko sau tara to wata ita ma sai ta zo lokacin da zai ya dauke ya fara dauke har ya dauke gaba ɗayan shi ma sai zo mata a sace sai ta dan manta cewa bata babba sai ya shi ya fara daukewa ne sai ta dubi shekarun ta sai ga ai shekaru na ma ya kai to a nan kuma ya ce ta yaya mace za ta tunkari kalubalen wannan al'amari na menopause to gaskiya abin da mamaki don in ka ji sunan da turancin ka ce ai da damar ma na maza ne ka ji men a ciki tukuna ai <laughs> yau wato ma kamata a ce mana women pause sai dai maza muna da nan washe andropause to ba ita muke ba yanzu abu ne da yakan zo da canji da yakan sa jiki tana samu wata sabuwar yanayi hankalinta na tashi kamar mace mai sabon cike ma ba ba ce rai jifa jifa da jiki kamar zazzabi zai bugo ta wani lokaci kamar zufa zai bugo ta lokaci ta ji kamar jiri ma zai dan dauko ta canje canje kala kala dai da bata saba da su ba ba wani abu ne sinadaran makwayantan nan sinadaran kambun kwantan nan sun canja kuma dama su ne ya ta mace yanzu duk suna ja da baya domin me girma na zuwa bargo na ja da baya ruwan jiki na ja da baya su ma wa suna ja da baya to su sa su wannan canje-canjen da yawa cikin mace sai ta ji rayuwanta gaba daya rude mata kai lamarin rayuwanta na yau da gobe na hulɗa da mutane masu ta je a canja to shi sa muna so mata ana tafiya asibiti wani lokaci kar a je asibiti kawai don ba lafiya a tunkar likita ya dan hira da likita shi ma wani abu na samu darasi don wani abu to ka ga mace lokacin ya fara zuwa mata in ta fara jin wannan canje-canjen ba za ta daga hankali sosai ba da za ta ce ai lokaci ya ne in so ta samu likita to likita mai za a taimake ni rage mini raɗaɗin canje-canjen jikina da nake ji tun ga gashi na san lokaci na ya iso ne al'ada ta fara ɗaukewa makwayana ma sun fara ja da baya ko da na yi aure yanzu ba sabon ciki kuma to likita zai bata shawara wani lokaci akwai ɗan taimako ma da muka bayar a asibiti. to likita mun gode da wannan dama da ka bamu. imana eh gode da kuka zo gona. Eh, nasarai daɗin ku ranar kallo bayyin tauna ko an tunzura ba a fin gaban hakura mun sani don hannu ba ya kara hasken rana muna ta musamman ga Ado Gwanja da kuma ilahirin mata. Kuma muna fata an fa'idantu da amsar da likita ya bayar. Kuma a wannan gaba muka kawo ƙarshen shirin wannan makon. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman Ibrahim Tukurkefi da ya daidaita sautin shirin. Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.